تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم saukar da alkur'ani ga annabi daga Allah mabuwayi wanda babu mai rinjayarsa kuma masanin maslahar bayinsa